Masu kallo Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na sharhin fina-finai. Yau za mu duba kan gawutaccen fim ɗin nan mai suna Dattijo wanda ya zo muku daga kamfanin Bono Movies. Sunana Aminu Sharif. Shi da wannan fim yana ɗaya daga cikin jerin fitattun fina-finai waɗanda suka yi tasiri kuma suke kan sha'arinsu a cikin wannan masana'anta. Labarin kamar yadda ya nuna alaƙa tsakanin wani Alai Shafi'u da kuma sahabi wanda ya nuna dattijantaka mantattaka da kuma tausayi da kyautatawa juna a karo na farko za mu duba a kan wannan ɗan labari kana daga bisani a karo na biyu za mu tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan shirin fim mai suna dattijo wanda ya zo muku daga kamfanin bono movies mu je zuwa karo na farko ke gabatar da Dattijo a cikin 'yan wasan akwai Ali Nuhu, Nura Hussain, Asma Usani, Maryam But. Isa Ferus Khan, Abdul M. Sharif, Binta Kofar Soro, Ahmad Ali Nuhu. Labari Aminu S. Bono, tsarawa da Bashir Ɗanrimi. Ɗaukar sauti Sani Kandi da Rufa'i Sound, ɗaukar hoto Abubakar Jiboy da Yusuf Jimo. Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda. Umarni Aminu S. Bono. Labarin shirin Alhaji Shafi'u wato Nura Hussein hamshakin mai kuɗi ne wanda iyalin shi suke kyamatar talaka. Takamarsu suna da arziki sai ɗan shi ƙwaya ɗaya tak wanda yake da tausayi kamar mahaifinsa. amma kuma wallahi idan har shi ba zai ɗauki mataki ba to wallahi ni ba zan taɓa lamun cewa in amince ki zauna ki wulaƙanta a cikin wannan gidan ba zan ɗauki matakin da daga zan iya ɗauka ni ma. Ai shi abu kawai shi ne. Na fuskanci ba za ki taɓa yin nadamar zuga 'ya'yanki da kike suna wulaƙanta waɗanda ba su da shi ba sai lokacin da bakin alƙalami ya riga ya bushe lokacin zaki na dama mara amfani wallahi ba zan taɓa nadama ba a rayuwata kuma matuƙar ina raye wallahi sai inda ƙarfi na ya ƙare a kan ƴaƴana mai ɗaukar sauti ya yi sakaci ta ɓangaren aikinsa ta hanyar cinyewar murya a gurare da dama ko murya ta yi rawa misalin inda sahabi yake ba da labarin shi labari na ɓacin rai da kunci da bakin ciki labari ne mai tsawo a cikin rayuwata. Zan yi farin ciki don ka bani labarin yadda kuka kasance rayuwarku da kai da sahabi da kuma irin abubuwan da ya yi maka na gudunmawa da ya baka a rayuwarka. uwana, a daga bakinka ya kamata iyalina su ji dangantakata da ka, su ji labari na aminci. tun muna yara a kaɗin yanzu ka daure ka kwanta da bakin ka ko a ɗora murya wacce bata hau da bakin jaruman ba misalin gurin da abubakar wato abdul m sharif yake magana da alhaji shafi'u ka yi haƙuri insha Allah irin wannan ba za ta sake faruwa ba ka yi haƙuri ba komai alhaji na san rashin fahimta ce kuma da sani za ta gane gaskiya ina fatan ka gane haka ka yi haƙuri zan neme ka ko kuma murya ma gaba ɗaya ta ɗauke musamman a gurin da Shafi'u yake magana da mai kosai. Salamu alaikum. Yau Hajiya Sannu. Yawwa da Allah akwai wani dattijo da aka ce yana zama a nan kusa da mai kosai. Ban sani ba ko ke ce? Da Allah yana ina, ko kin gan shi? Ya kuke da shi? Ɗan uwana ne Hajiya. Wallahi ban sani ba Alhaji ka gaface ni. ni na ɗauka mahaukaci ne shi yasa na sa matasa suka kore shi subhanallahi ai ba mahaukaci bane hajiya Shin mai ɗaukar hoto bai lura da na'urarsa tana rawa a lokacin da Shafi'u yake waka ba ne? Na yi hanzari abin har ya taɓan jini. Ko kuwa bai ga mai ƙosai tana ta kallon na'urarsa ba, wanda hakan bai dace ba. Alhaji Shafi'u ya shigo ɗakin yaron shi, ya ji yana yin wata waƙa wanda wani tsohon dattijo da mahaifiyar shi ta hana shi zuwa gurin shi ya koya mishi. Waƙar da ba kowa ya iya ta ba, sai Shafi'u da aminin shi sahabi, wato Alinuhu. Daga jin hakan ya nemi yaron nashi ya raka shi inda dattijan yake don ganin waye shi. Baba ka hakuri ka ce in daina yin karatu ka ce in dinga yi ba waƙa ba ba zan sake ba. Ba komai abu ba laifi kai ba, a ina ka ji wannan waƙa. wannan kuɗin da ka bani ne sadaka da shi wannan na ba wani tsohon kuma na je na yin waƙan kuma da daɗi a bakin tsohon ka ji waƙar eh a ina tsohon yake ko yanzu ma zan iya kai ka wurin shi to yanzu dare yayi gobe gobe za ka raka Bayan haduwar Alhaji Shafi'u da dattijan sai ya gane shi ne abokin shi wanda ya sanadiyar zama mai arziki. Bayan ya ba shi wata jakar kuɗi da ya yi wa wani manga aiki wanda ya sanadiyar shigarsa kurkuku. Kusan ko ina a cikin shirin hotuna sun ƙone sun yi hatsi-hatsi sosai. Misali wajen da su Shafi'u suka gudo lokacin da suna yara. Shirin ya zaƙulo wata matsala da take addabar yaran masu kuɗi a zamanin yanzu. Dattijan dai ya tashi cikin wahala ya kuma koma ga mahallicinsa cikin wahala. Ɗan uwana ya jikin naka. Sauƙi irin sauƙi masu ƙarfin hali. Tani kala hudu ne a duniya. Akwai waɗanda suka zo cikin jin daɗi, kuma su take ƙarewa cikin jin daɗi. Akwai waɗanda suka zo cikin jin daɗi, su take ƙarewa cikin wahala. sannan waɗanda rayuwar ta cikin wahala ta ƙare cikin jin daɗi sai kuma na ƙarshe su ne marasa sa'a waɗanda rayuwar su ta fara cikin wahala wata ke ƙarewa wahala irin na kenan bayan mutuwar dattijan wanda ya rasu a gidan alhaji shafi'u Sa'ilin da iyalan shi suka ji labarin mahaifinsu da dattijan ya bayar, sun girgiza matuƙa wanda ya zama silar su. Shin mai bada umarni bai lura da iyayen Shafi'u sun yi tsufa ba ne? Ya kamata a samu waɗanda ba su kai su tsufa ba. Idan aka yi la'akari da shakuwar da take tsakanin uwa da ɗanta, yara sukan yi kuka tare da iyayensu a lokacin da za a kai su makaranta. Amma kwata-kwata babu damuwa a fuskar Shafi'u lokacin da za a kai shi. Mai haske ya ɓata aikinsa inda aka yi ta ganin ana wasa da fitila a wajaje da yawa a cikin shirin, musamman gurin da sahabi ya kawo wa Shafi'u kuɗi. Ana ta samun canjin kala a gurare da dama. An hango ƙyallen fitila a jikin kofar hotel ɗin manga. Fuskar jaruman tana ta duhu a wasu gurare, misali wajen da manga yake leƙo budurwarsa ta taga. Shin mai kula da shiri bai lura da lokacin da sahabi ya rufe idon shi ba lokacin da ya mutu kafin Alhaji Shafi'u ya rufe mishi? Shin wane irin saƙo fim ɗin yake isarwa ne? Wane irin darasi za a ɗauka a cikin shirin? A nan dai zan iya ba wannan shiri taurari guda uku. masu kallo barkamu da dawowa kar ku manta shi dai wannan fim kirkira ko kuma tunani ne na aminu esbono a kazalika kuma shi dawo iba da umarni daga bisani yayin da suka haɗa gwiwa da nazir adam sali wanda aka tsara labarin abubakar bashir mai shadda shi ne ya shirya wannan shiri kamar da kuma na faɗa shi bono ɗin ne ba da umarni wannan shiri shi ne za a iya cewa ba da umarni na uku a cikin jerin shirye shiryam da ya ba da umarni waɗanda suka fito daga borno movies kun san da cewa yana ba da umarni a gurabe da dama a kazalika kuma ya taɓa samun gasa a kuma cin nasara a kan fim ɗin na hawa wanda ya yi samu a wani taro da aka gabatar na karama fina-finai a tare da ni a cikin wannan ɗakin shiri za mu tattauna tare da darakta amin esbono a kan wannan fim mai suna dattijo darakta barka da zuwa barka ka dai masha allahu a cikin dakika 60 shi wannan fim na dattijo wanda sako kake dauke da shi domin ga 'yan kallo ga al'umma to gaskiya sakon da shi fim din dattijo yake dauke da shi sako ne mm. guda biyu na farko karfin aminantaka da yadda ya kamata aboki ya dauki abokinsa na biyu shine duba da yadda iyaye daga ƙauyuka suke ɗaukar 'ya'yansu su turo su karatu birane eh. ba tare da sun san a ina malamin yake eh. a kuma wacce makaranta 'ya'yansu suke ba wannan babban matsala ce da ta'addaba mutanen wannan yanki gaba to kana ganin akwai wani me yasa ka kai kai tunani ka kirkiri wannan labari eh abin da yasa ne tunani na kirkira eh. na farko ni a inda nake zaune akwai makarantu irin wa'annan na karatun alkur'ani kuma na hango abubuwa da dama na daɗi da rashin daɗi a dangane da turo yara ba tare da an san gunwa aka turo su daga ƙauyuka ba mm. sannan nima an taɓa yunkurin za a kai ni irin wannan karatu lokacin da na yaro to bayan haka kuma na dawo na kalli dattijantaka ta a wato da amini eh. domin akwai dan labarin da na gani a idona mm. tsakanin wani dattijo da wani dattijo wanda ba dai labarin fim din bane ba to wannan aminantaka sai ta burge ni to masha Allah akwai abubuwa an yaba sosai musamman ga labarin kamar yadda muka nuna yadda salon yadda aka yi zubansa da kuma nuna kima da daraja amintaka da kuma shekaru da girmamawa za zalika a bangaren tausayi an yaba wa marubutan musamman na ganin cewa wannan salo ne waɗanda yake buƙatar iyo mutane kasashi na ganin cewa akwai waɗanda suke da buƙatar kyautata da girma a cikin al'umma ko da a yaya yanayinsu ya kasance ko masu hali ko mara hali ana duba shekaru da farin gemu to akwai magana bangare muka duba bangaren kuma sauti na farko akwai inda ma muryar ta aka ce ba ta hawa kamar an yi abin da ake cewa dura murya so amma kuma ta ɗanyi rawa kai Allah ya sa ma kai ne mai ba da umarnin <laughs> to ya aka yi sakaci a wannan bangaren abin ya zama haka wato shi fim ɗin dattijo mm. fim ne wanda gaskiya ba lokaci ɗaya na fita na ɗauke shi ba saboda in ka lura da labarin fim ɗin zaka ga akwai shekaru kamar wajen alif dubu ɗaya da ɗari tara da wajen sittin da wani eh, abu komawa baya abin da ake cewa dating eh. to kowanne part na wannan bangare na wannan bangare eh. to daban na fita na yi shi don haka na samu matsaloli gurin canjin ma'aikata Allah sarki wannan matsalolin da na samu gurin canjin ma'aikata shi ya haifar min da kawo wani wanda bai kware ba gurin ɗaukar sauti to a kamar ba a tsari ba ne za a iya cewa idan ana kan wani kadami kowaye zai zo ya dora a kan wannan abin zai tafi ko kuma a kowa na kwararre in ya zo da irin nasa salon zai zo da irin nasa tsarin zai zo to yanzu ka kamar ni da kai mm. yanzu ni ne nake wannan shirin da kake watakila mm. ba salon da ka ɗauka zan yi ba mm. so kowanne mutum aiki iri ɗaya ne amma kowanne gurin aiwatar da shi salonsa daban to wannan shi ya jawo min wannan matsalar kuma kar ka manta a shi wanda yake lura da sauti eh. shi yake da abin sauraren sauti a kunnensa ba darakta ba shi darakta ba shi da shi ina gaban monito ne ina kalla abu ɗaya kawai ba ka jin sauti ba na ai duk daraktan duniya ma eh. idan an zo a lokacin da ake aiki eh. babu abin jin sauti a kunnensa aikinsa na farko shine ya je kalli hotonsa sannan ya kalli yadda su jaruman suka tsaya da yadda ake acting da yadda ake bin script hmm. also ka kamanta director is overall gaba daya a production ah, ina zuwa ina ba kwararru ina zuwa sun dai mutum kwararre ne ban masa ina zuwa ai ba zai zama giza giza ba a lokaci daya to dole akwai abin da sai an gama hmm. inda bai je ba sai ya kalli wannan wanda ya wakilta ko wanda shine aikinsa kamar mai ɗaukar sauti eh. sai ce yaya sautinka yayi in yace da yayi director. to idan na dawo na samu matsala eh. tasa ce saboda ni ya bani tabbaci yayi yanzu shi wannan da murya ta ƙi hawa mm. lokacin da shi sahabi din yake ba da labarin shi mm. ka yi hakan ka ce yayi ya ce ma yayi na tambaye shi ya ce ma yayi ya ce sound ba matsala amma abin da ya faru shine da na eh. je editing mm, ka je hadawa ina zuwa na je hadawa sai na ji ƙara ce ta abin ɗaukar sawun ɗin eh. ya ma fi ƙarfin sawun ɗin kuku haka eh. da ta tashi guraren abdul m sharif ne da alunuhu sinasinansu ne eh. sai ne musu magana saboda ina so na gyara zahirin gaskiya a lokacin alunuhu ya turo min na tura masa script ɗin ko kuma na daidai gurin na rikodin na tura masa ya turo min da muryar da ni da editan muka mm. muka mu cire muryar daga inda ya turo min ita ah, ta ki ciruwa ban san dalili ba so daga baya kawai sai ne wata shawara da eh. ni da edita na mai tacewar sai mu ga abin da ya fi cancanta shine mu gyara inda zai gyaru mm. sannan kuma mu ɗora murya wanda zai iya ɗoro murya tunda mu 'yan adam ne ba za mu iya komai ɗari to mu rabu da mai bangaren mai murya mu koma bangaren mai ɗaukan hoto akwai gurabe da yawa musamman alal misali gurin waka ah. da kyamara ta rinka girgizawa tana rawa hmm. akwai kuma mai kosai ma da aka ga kuru-kuru ta kurawa kyamara ido tana hmm. kallo hmm. shi ma kuma ba a tsawatar mata ba ko kuma ba a kawo ba ya haka shi kuma ya sakaci a wannan bangaren to wannan ka san abin da na gaya ma shi fim da kake ganin sa wato akwai gurin da zaka samu wane kwararre ne akwai kuma wanda zaka samu ba kwararre bane amma ya dace da gurin. Masha Allah. eh ita wannan mai kosai. eh ina zuwa. Masu kallo kar ku manta muna tattauna akan shirin shi wannan fim na Dattijo zamu je hutu idan muka dawo zamu mu dora. masu kallo barkamu da dawa muna tattaunawa da mai bada umarni aminu s bono a kan shirin fim ɗinsa da ya zo da kamfanin bono movies mai suna dattijo shi dai wannan fim abubakar bashir mai shidda ne shirya nazir m adam kuma ya tsara shi amin s bono shi kirkiro kuma ibada umarni kafin mu tafi hutu muna magana akan hoto inda muka samu rawa da kuma inda mai kosai ta kurawa na'urar ɗaukan hoto ah, idanu darakta ya ko kare da ita ita wannan mai kosai daga gani eh. saboda na je wato a yadda labarin yake eh. unguwa ce ta masu alfarma masha Allah so ana buƙatar wata mai kosai ta musamman wadda za ta zo ta kose a unguwar hmm. sai ya zamana duk mutanen da suke location ɗina wanda na gayyato wanda producer ya kawo eh, min. Eh, wurin daukan shirin da aka kawo maka. Ya kawo min sai naga hmm. duk basu dace da wannan ba. Ita kuma wannan mai kosan mai kosai ce ta gaske. Ta gaske. saboda haka da na je sai na yi magana da ita ina buƙatar aikinta da kayan aikinta masha Allahu ta yarje min ganin dattijuwa ce akwai eh. ɗanta saurayi babba shi ma muka yarjejeniya da shi mm. daga nan sai na ce to ta zo ta min wannan aiki saboda haka wannan na wato danganta abin da rashin kwarewa da rashin sanin aikin shi ya sa ta min kallon kyamara a inda ba ni da wani hoto da zan iya toshe inda ta kalli wani guri eh. yauwa wannan shi ne to alai shafi ya shigo ɗakin yaran shi kuma sai ya ji ana wata waka da wani tsohon ciwo da mahaifiyar inda shi yana shi hmm. ya koya mishi wato al'amarin da an ce ya burge saboda an nuna ko kuma tasowa da tausayawa tun daga mataki na yarinta hmm. wasu yaran zaka ga babu ruwansu ko in suna gidan masu hali kamar yadda su yan uwanta suke hmm. ba su da ganin kowa da gashi kuma ba su abin nan an yaba muku wajen tankara wa yaran da kuma irin koyar da shi wannan ana ganin zai bada wata tarbiyya mai kyau ga yara masu tasowa menene babban makasudin yin hakan ko kuma me kake so ka cusa a zakatan yara to ni abin da nake so in cusa mm. in ka kalli labarin dattijo mm. da yara na bude shi saboda duk abin da ka sani yana farowa ne tun daga yarinta in ka ga babba na kawai to yarintar kawai akai mm. wannan dalilin shi yasa shi ma da na tashi sai na ɗauko namiji a gidan sai na sa masa wannan halayyar domin me domin ta zama madubi ga al'umma kuma shi namiji duk inda yake shi ne shugaba a kowanne irin abu shi sa ban ɗauki wannan halayyar na ɗora a kan matan ba dalili su gidan wani za su ji ba su da iko sai abin da aka yi da su sai na ɗora a kan yarinta sannan kuma hmm. duk lokacin da za ka kai saƙo na yi la'akari da wasu abubuwa towa daga ɗora shi akan yara mm. yana saurin karaɗe al'umma yana da tasiri kuma zai karaɗe eh. al'umma eh. saboda yawanci in ka kalli masu kallon fina-finan ma ka ga yara mata matasa masha Allah yawa wannan shine to alhamdulillah shi dai kuma wannan mai jan hoto mai ɗaukan hoto ya ci gaba da kona hotuna a wasu gurare mm. inda za a iya cewa ya buɗe exposure ko iris har hoton kaga mm. yana hatsatsa ko yana konewa ko ba ka ba shi ba bai kware ba ne na musamman ko kuma a'a shi nasa salon ne irin ɗauka kamar yadda ka ce kowane kwararre da irin salon aikinsa yake zuwa ya dora a yayin da kuke daukan shirin fim din. Eh to in ka lura masu ɗaukar hoto a fim din su biyu ne mm. kuma na yi amfani da kamara guda biyu mm. a yawancin ayyukan da na yi a gadadin gaskiya na ɗauki kwararre kuma na ɗauki wanda yake koyo a lokacin duk da yanzu ya zama kwararre shi ma eh. to sun ne muka yi shi da daddare saboda ina bukatar abin da ake cewa natural a ga abin kamar gaske sai na ce kar a kunna fitila mun kunna fitila irin wadda ake kunna a tsangaya mai ci da wuta almajirai su kewaye ice ana karatu sai na ce mi amfani da wannan hasken mm. so wannan umarnin da na bashi sai ya rikice sai ya tafi ina wokin akan waccan kyamara wadda nake ganin bai kware ba eh. na bar shi anan shi a matsayin kwararre to shine muka samu wannan matsalar zahiri matsala akwai abin da aka lura da shi musamman kamar na yanayin iyayen shafi wanda ake cewa tsufan su yayi yawa hmm. ya kamata dan samu wadanda ba su gaza wayannan tsufa sosai ba eh. sannan akwai magana inda ake kai yara makaranta yaro kusan daga halayya ce ta yaro an kai shi makaranta sai an yi ja'in ja a karan farko mm. kafin ya tafi da mm. abin amma iyayen su ba su damuwa duk da yana ta tsala kuka yana damuwa mm. yaya manufar ishu wannan sako da kake so ka aika a wannan gurare da wancan tsufan kuma waɗancan mutane waɗanda ake ganin cewa kamar sun yi tsufa da yawa eh. to abin da nake so wannan tunani ne watakila da zai zo wa mutane daban-daban eh, amma ni tunani na eh. a gurin shine ina so in jefa tausayi dalili shine ita uwar yaron tana cewa a bar shi shi kuma uban yana cewa sai ya je abin da ya sa na sa dattijai shi kansa mai kallo zai ce kai wannan uban baya ganin ya tsufa yana bukatar mataimaki a kusa da shi ya bar yaron nan mana amma ya ce ya tafi karatu to ina son abu biyu na farko mahimmancin yin karatun saboda shi neman ilimi an ce ka neme shi ko da abin birnin sin ne in dai babu a garin ku kwarai da gaske kwarai da gaske to uban ya yi wannan juriyar mm. sannan nan jefa tausayi na uwa cewa a bar shi ya zauna to wannan abin da nake so ya kewaya kai mai kallo ka ji tausayi kuma ka gane cewa duk tsufan tsoho zai iya haƙura don ɗansa ya je karatu shi yasa na ɗan sa dattijai a gurin fiye da yara masha Allah to akwai maganar shi wannan guri kamar wani kyallin hoto da haske da aka gani a bakin wutar lokacin da su shafi suke tafi daukan hoto ake ne ko kuma wata fitila ce ta musamman kuke sara ganta tana dukan bango eh. wani lokacin kuma sai ka ganta tana eh, dukan farfajiyar da suke ana dan ganin canja akwai inda kalan mata rinka sauka kalan hoton eh, eh shi irin wannan eh. daga gurin mai hada hoton ne ko shi wannan kwararren mai daukan hoto shi janyo wayannan abubuwa ne suke faruwa wato eh. duka ba su bane to wato abin da ya faru shine mm. a tsarin kyamara akwai abin da ake cewa ntsc akwai fal yawancin fina-finai ko kuma zamani na yanzu mm. an fi amfani da fal eh. to me kyamara ta sai ɗaukan ma a ntsc gurin kwambatin wannan hoton frame ɗin ya dawo tunda da ne wajen guda ashirin da wani abu in bai dawo wajen ishirin da tara ma yake ba to in ba a da da shi kamar ya zama system pa abin nan ba pa frame zai zama na hoton ya samu matsala to kurin kwambatin din ne sai na luzin wannan kala din hukumar na so masu kallo su gane cewa ba ma babu abin da zaka iya yin sanari gaskiya gaskiya ne kamar yadda shi sahabi lokacin da zai mutu sa yake ta motsi yana mm. kyalla kafin a mm. samu a sauri a rufe masa mm. ba a lura ba shi ma ko kuma ya abu yake to ai ka san <laughs> eh. akwai wani abu guda daya eh. wato ita mutuwa a fim eh. ba daɗi ne da ita ba jin ta kake kama a gaske ba sa son ta kenan yawa ko kuma masu dan ba na manta ba ka ido ku tabbatar mutum ya ce ya mutum ba na manta shi kansa eh. jarumin da zai mutu sai ya ce eh. darakta kar ka kashe ni a zin din nan saboda in ka kashe ni tausayin zai yi wa ina jin wannan tunanin ne ya shiga kansa ya rika min farfari da ido amma ban gani ba ba gani ba ban gani ba gaskiya masha Allah kai mm. zaka ba wannan fim ganin yadda sakon yake da karbuwarsa mm. tauraro nawa za ka bashi duk da nawa ne mm. yaban gwani ake cewa ya zama dole eh, ko kuma daga goma eh, eh. gaskiyar magana zan iya bashi biyar da rabi zuwa shida salon kuma yanayin labari mu da izo da kuma tsari na abin nan a tsari tauraro uku isa mu ganin yanayin yadda al'amarin yake mm. ya saƙon da kake ganin cewa isa ga al'umma mun san mutane za su tabbata su mina miko muku wayoyi da kuma bayanai da kuma abu sharhi da ra'ayinka ta kafofinku da dama mm. wasu ta kafa da kafa mm. yaya irin wa'annan abubuwa da kuka rinka karba gaskiya ni abin da na karba gabaki ɗaya kusan kaso 99 shine tausayi tausayi ne akwai mutane da dama sun kira ni sun ce mun yi kuka mun yi kuka mun yi kuka to abin da ni dama eh. a salon fina-finan bono eh, movies eh. ina son ya rika zama sad ending shine salona alhamdulillah yawa ya zama karshen sa ya zama abin tausayi tausayi kuma da darasi director mun gode kar ku manta kuna da damar da za ku iya ci gaba da wannan muhara a zaurukan mu na sada zumunci ko a handle ɗina instagram ko a twitter a iya sharif ko kuma a kansa shi na mai bada umarni aminu s bono da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kawo gare ku nake cewa ma dama ku na gaba insha Allahu ma'asala.